إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبا أبا أبا بعدين أشياء دي أنا ما بدو بعرف شو والله كنا لو أفكي كون أنا يبقى أنا لنجدو لا إله إلا لا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله ilaha illallah la wani sabi wani kirin wai amfani wai na amfani na numfashi wai su kirin wai shi na numfashi ne ba la ilaha illallah zuwa masallacinsa albarka Dia tawar da sahabbansa sun yi da'ira guda biyu suna ambatan Allah abinda a yau wasu ke kyama suke yaƙa suke wa izgili wallahi jiya hankali na ya tashi a facebook da na ga wani clip na wani mutum da wai ana ce masa malami wai malami ne zai dinga jawo la ilaha illallah yana iskanci yana shegantaka yana shakiyanci nake kewaye da shi kuma saboda jahilci da rashin imani ya ishe su ana daɗa buga shi ana masa kabbara wai me yake wace dantaka la ilaha illallah da musulmi suke yaduwa suna yi la ilaha illallah ita ce abun izgiri wai wannan wai malami ne shehi ne ya bi ke gemu yana rawa ta shegantaka yana la ilaha illallah wai shakiyanci yake wa la ilaha illallah yana shakiyanci ga masu la ilaha illallah a yadda musulmi zai wa la ilaha illallah izgili wa masu la ilaha illallah izgili yana shakiyanci a maka kabbara to me rage kuma addinin musulunci me ya rage wannan malami ka ce masa jahili ma ya yi kaɗan gara jahili da shi duk mutumin da zai izgini da la ilaha illallah ko ga masu la ilaha illallah ba abin da ya cancance shi illa munafunci alama ce babba ta nufaka saboda alqur'ani ya riga ya haska mana ubangiji yana cewa wala yadkuruna allaha illa kalila daga sifofi ne na munafikai to shi wannan da ake so malamin kaga gara munafiki ma a kansa saboda wannan aya tana cewa ba ta kore zikirin a haƙƙin munafikai cewa take a su munafikai ba sa ambatan Allah sai kaɗan ambatan kaɗan to shi ko wannan izgiri ma yake wa zikirin shakkiyanci yake wa zikirin kaga yana yin kaɗaɗɗin ɗin ma wannan a ashe ne irin wannan shagantakar gara ta ba da shi ai lalle ana duk kafircin nan da ake a duniya duk saban nan da ake wa Allah dukkan garar da ake wa Allah baka ga abin izgili ba baka ga abin yi wa ba baka ga abin ka muzanta ka soka ba sai ambatan Allah sai la ilaha illallah Hussein Nasrullah da ya fito ya tarayi an yi harka guda biyu waɗannan suna zikirin Allah wato suna na ilahin lallahun kenan wata ke wa izgirin waɗannan kuma suna bitar ilimi suna karatu sai na rasulullahi sai ya shiga cikin masu zikirin na ya zauna aka ci gaba da yin zikirin da shi daga shi in kane masu zikiri izgili da wa kake kenan sayyidina rasulullahi kuma abinda ma aya ta umarci sayyidina rasulullahi kenan wasbir nafsaka مع ta يدعون ربهم بالغداة da هكذا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة da haka ce abinda Allah yake umarnin musulmi a duk yayin da suka tarar da masu ambatan Allah masu zikiri ka shiga ma ciki a yi da kai don wanda ya fi ka yi kowa ma umarnin da Allah ya bashi kenan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi shi kansa zai na rasulullahi cewa aka shiga cikin masu zikirin Allah ya zauna a yi zikirin tare da shi Allah ya sauƙa mana Allah ya dafa mana wata kuma sai na rasulullahi ya fito za ki rattarar da abin alkhairi a masallacin makamancin wannan waɗannan sun yi da'ira suna ambatan Allah waɗannan sun yi da'ira suna bita suna karatu a wannan marar kuma sai su na ruwa sun shiga zauna a cikin masu karatu yake jinjina ga ilimi da masu ilmantarwa ma'aikin Allah ke cewa inna ma bu'istu mu'allima sai da rasulullah ce ubangiji ya aiko ni mai koyarwa da haka na shigo cikin yan uwana masu koyarwa masu kuma neman ilimi masu neman karatu ya zauna a cikin daɗin masu ilimin a wannan marra ya yi jinjina ga abin da suke ya yi kirari ga abin da suke yake cewa shi ma wannan shine sana'arsa koyarwa ilimtarwa inda ma bu istu معلما فمن سيدنا رسول الله تعالى